Allah majikan bawa tijjani ya ɗauki takaicin alhaji bashir da zaman kurkuku har tsawon wata biyu a cikin wannan hali Allah ya yi masa gaɗar dogo wato sama 'ya'ya ƙasa 'ya'ya abin nufi a nan shine wani attajiri ya share masa hawaye inda ya aura masa yarsa kuma ya ɗora shi akan harkokin kasuwanci da mutum ka barinsa kuma ki sani cewa wannan abu da muka zo Allah ya haɗa mu ke wani abu ne wanda yake shiri na Allah kamar yadda ke riga kin san haka don haka ina dai fatan za mu samu dorarren zaman lafiya ne da ke kwarai da gaske kamar yadda ka ce aljanna tana ƙarƙashin diga da haka ita matan da ta kuma Allah ya yarda za mu zauna zaman rufin asiri da kai da ikon Allah kuma mu zauna mai haƙuri da juna ina yi bari na bari kuma duk ɗaya daga cikin wanda ya ɓata wani rai sai a taru a yafi juna a bada. Bari ko a alhamdulillah da kasance da wannan cikakken bayani irin wanda nake da bukata domin ya daidai da abin da yake raina. Oh, no, no, no. Super!

نمضي فيما وأبدا تبت يدا وكالبا

Thank akwai mata shayi da ba mu ka yin hira eh Allah ya miki albarka so ba maga girman sarki a makaranta an maga auren karbi ne maki so ba sha lemu ko ba zai ba sha mana sha sosai a kin ga kike sa ta kwane da Allah ki bar ta sha a hankali to na ta don ko abun ku gane ne da shi rasuwar malam sadiku liman sadiku rasuwa ba ki da labari ko da ki ne kuna gida zai ba ku labari amma sai da haka koyar da ni fara jikan dan buloka sarkin gaboyi tun birnin su muka shiga neman kuɗi na ga na rashin tuwanci ko aka ce in ce no amma da aka koya min yanzu ga shi na sauke daga a zuwa z saboda haka a daure a yi karatu a daure a yi karatu karatu shine mutum jin daɗin duniya allah ya baka tunda ma ya maka yana da kuɗi kudin da na tara baya na jin tattaɓa nan ka za su cinye shi amma duniya sai da ilimin ba aka ba sai rubutun ba za a zo a cikin ka a littafin nan ba an zama da kai wallahi ga dai hajiya nan ita ma ta shiga ta yi makarantar jira ta gama mun ya ta gaba daya amma ba nan nan da zai gama ya ce ban yi ilimi ba kun bangaren marafiyar ka taho maka fara faɗa rabar bara ga wata alalin jaza. idan bangaren turancin ne quiet quiet is not to be afraid it is the run Los Angeles kenan ke zamanin ne mun shiga can tsakiyar America wallahi Hadi ah, zai karatu Hadi zizi Hadi Ali Hadi zizi mahadudi ta wasu da ba ne wani ah, a y'a ba ne niyyar ci ba to ka tafi cikin duk freezer akwai lemo da yawa kala kala yana nan duk irin wanda kake so akwai apple akwai orange akwai mai banana duka ci abin da kake so ka gane ko yawa amma dai a rika karatu ka karatu da ma shi ne best end is an help the student I have had ya Thank you, thank you, my son. You have to very careful, my son. I love you too much. Saboda haka, ka yi karatu, ka yi ko, ka zama mai kokari. want to be careless thank you, thank you. ne na. A ce gwamna zai gabatar, masu mace zama gwamnan akwai shi ya ilimi Thank you. kansu yana gabatarwa kuma ba ke mata ba ke ni a ba da aminu ana maka albarka eh, eh, eh, ta ta mara gidan gwamnati wanda ya mana ne na yi sai ki ji daɗi a sai ki gaya mishi abin da kika ce da kanki baba ni so na ki na ci gaba da makaranta makaranta shin wannan wanda ya fito dinnan ba wai ya shirya ba ya shirya wato ta ce ita makaranta ta ba so ya ba ina yake ina wani zancen karatu kuma ki bari mana idan ya so idan an yi bikin sai maki kuma ki ci gaba da makaranta idan mijin wai ke biki ta aure shine ya ce miki alheri ba ga yaran nan hafiz tun da yana son ki ke ma kina son sa to me amfanin ci gaba da makarantar ni kaina abu da arziki yake ba yanzu a ce suwai ba kamar ni a garin nan wai a ce ɗan mu gashi har ta samu tsiyi da ya cancanta a koyi da mu a fagen arziki amma a ce wai ke sai yi wai karatu zai ci gaba dai to me zai hana idan aka yi aka yi miki auren suwai ba ki ci gaba da karatu a gidan mijin nan ai ba za mu so abin da zai yi ba hanziki kuma na tabbatar so bayan da hafizu ne yake cikakken ɗan boko ai zai baki ki ci gaba da karatu ko kira ba zai baki ba to ai ba ku kin ga daga ta ni na san abin da yake damu wani ne na ba ai auren ko ke ba ta san auren ne so ba ta abin da nake so yake da fahimci cewa wannan aure zama mafi alheri a wuri kin san cewa mu ba inda zamu je kai inda zai zama miki matsala a rayuwar su to ni ma dai shi na zama wani soyi ma ki dawo soyi ba shi ne ma ki sha mana ki sha mana soyi ba ah, ah. ne ne ki dawo zan sha soyi ba sha ko ko ke fa ha ba soyi ba ko karba rike a ne ta soyi ba sha mana soyi ba to ko ke fa suwai ba wai ne gidan karatun da mu kanmu ba san su bane ba mai muna san ya kasance kowane irin ilimi ne wacce ya mace take a duniya a cikin kai wannan musu na tabbata da hafizu din nan idan kuka yi wannan abu zai yi ci gaba da karatun ki da ku ci gaba da wannan magana zai shiga ciki kike bude sai bakin ji abin da maman ki ce eh abu za ki jiyo ba ke yanzu ba mata sha'awar kowace aiki ga tana daga gidan mijinta ta zo gidan su wato ke sai dai makaranta kin yi da abin da maman ki ce eh so ya ba ki magana ma magana ta rike ne suwai ba bikin da ya tashi ki shiga ɗaki ki ci da abin da ke kika shigo aikin yanta to na ce maka ni yanzu magana da nake maka eh. magana yaran nan hajiya kwaliyan nan ai kai yi kyau ana ruwa ya maka in kana ganga ta ji a yi wajen rabi har yanzu ruwa na maganin dauda iya tana fa many many people wanted to marry you but you don't like marry anyone except me hmm. Ruwa ko kwai. Jiya ba yau ba. Mm, ruwa ya nakan takwashi. Wallahi kuwa. Ya magana wannan sa. Ina nake in ga yadda hankalin sa ya nutsa domin dai na ga ya shirya ba kamar da ba. A Allah ya shirya mana. Ya san fara mu zangaren a kan hanya. Da Allah ya sa muka tallafo da taimakon Allah da taimakon ma'aiki ya zama daidai. To yanzu akwai wasu ka'idodi da nake so in shimfiɗa masa tsakanin ni da shi a gaban ki.

a ta goma na da abin da ita ka ji amma wannan kira akwai abin da nake so zan mallaka maka amma mahaifiyarka ta fara labarta maka sannan mu dawo kai Hafizu. Abin da baban ka muka magana da shi. Mun yi magana ne akan kamfanonuwan shi. Ka san da ƙwara ne yake harka da wannan kamfanonuwan. To amma yanzu saboda ka kawo ƙarfi na mishi magana cewa a salame wannan ƙwara. Tunda gida bata ƙoshi ba a ba da yau ba. To amma ya kawo sharuɗa a kai. Cewar sai ka mallaki hankalin kanka. to dai ko yanzu na san alhamdulillah kama da kyan kanan kanka tunda duk inda ake neman mutum aka ganka an samu to amma ban san kuma ya san wanda yake nufi ba alhaji sai ka bayani da kanka ya hafizu kana ji na hafizu na ji ka baba a na san mahaifiyarka ne ta kirawo ka a yanzu ko da yake ta fara maka wani bayani ta fara labarta ma kaɗan daga cikin irin abin da nake so da kai girma ya zo maka kai ba yaro ba ne ka mallaki hankalin kanka makaranta ba irin wacce ban tura ka ba abinda da ake nuna yaro na gata da karatu na nuna maka shi babu wani ɗa a wata nan da ya kai gatanka yadda kuɗi na magani na rufe ido na kashe kuɗi a kanka kai kanka ka sani to saboda haka abinda nake so in gaya maka hafizu lokaci ya yi da zan yi ritaya domin zuwa zuwa harkar kasuwanci da wani abubuwa na samun kuɗi duk zan daina zan dawo gida in zauna amma ba zan aikata wannan ba na jarrabe ka ta hanyar hankali ka nutsu ka zama da ale maka albarka ta wannan fanni wadanda da yake bai cika goma ba sauran zuwa ita ce aure domin duk mutumin da ya mallaki iyali ya rike su Allah zai wadata shi da arziki matsawar ya tsaya cikin adalci da gaskiya Na ina kan zan yi hannun wama ciwo na factory ina gaba ne? without any ne. immediately I hope you understand saboda haka amma nake so sai kayi aure domin mutum ta yake bai cika goma ba ka gane ko saboda haka magana auren nan ita ce a gaba me matsayin matsayin rayuwarka akan aure a yanzu kana da sha'awa ko kuwa ya alaji ya mun bayani to akwai wanda yake so suwai ba to haka take mun ko me kunya ma ko Allah ya barku tare sai dai kuɗi na magani za mu auren maka ita ni ne bayani na na ƙarshe da za maka dukkan fannin na kan nan nawa sai da haƙuri da juriya da kuma wato ainihin ma'aikata kamar laburori a rinka biyan su albashi a kan kari ka gane ko don su kwandimet da kuma right to mai gida tun da dai ka gama wannan magana shi kenan a yaji kuma ya dauka don haka sai ka tashi magana. Abizu, ne ma gargadi da wannan kayan kayan armani ka daina saba ba ka san irin kayan da muke sawa na dai gaya maka na gaya maka in ba ka baran da zai ba shi ka daina shirin to ka daina da jiya su ba ka daina fuka yawa an yi hankali ba hmm, dama abin da ya rage sa ƙananan kayan nan ya daina iya shigar manya in ya girma ya hankali ya auren sai ya gaban iyalinsa a to ni ma ta ba Ban za ka ba? Allah ya akubar. Ai yarinya ya yi da fi yarinya. Kai jama'a. Ka san lokacin da ban da lafiya na ayar sun zo da ita ta duba ni ban gaya maka ba. To, ai mutunci daidai. Allah. Wai wai kamar dai yadda kike. A'a to kuma dai abu kuma da tokala ba mun kwana hudu. Ban ga wani saurayi na ki. Dukkan ruwa bayan ta tarko ko. A'a a'a dakata dakata. ba na son cin fuskan kana so mu shirya me maka zafi da shi tun da gaskiyar kutu kutu da su gwaggo kuka kashe al'amarin ba shi kenan ba rabo ne ɗan kawo shi kenan a bar magana a bar magana amma me ya ka ake wannan kuma kai eh. ne dai ta makarin da take abin Allah ko ba Allah ba kuma mm. Amma sai zan godiwa ta tata. Wallahi ya iya jazawarta. Wanda ya yi na kake sawansa. Wallahi. da su zanta a can da wani kuma da ki da wannan. Amma ala mutum ya iya gangami. Ina Allah. Allah kuwa. Sai da.

La policía se

na rediyo kan tana sarauniya da ke gwamma jahazin estate tsara da asibitin ƙashi dala da kuma lamba ɗari bakwai da sittin da biyar makaranta da kuma lamba ɗari da ashirin da shida sabon titin samun mai nage kano a sanar da jama'a cewa ta maza muku kasar kowane iri na gida najeriya da kuma na ƙasashen waje akwai da suna sunan hausa kowane iri da tsaki da sababbi haka zalika fina-finan indiya amurka kwallon ƙasa kaɗe-kaɗe chinese da kuma kasakasan addinin musulunci a ɓangaren kafin na rediyo mun ba mu sa'a ta shagon sarauniya da gaban da sauran sarauniya sarautar allah haka ta ce tv ma sai na canza mata sarkar ta ma sai an canza wata kuma banda abin da Allah sai ba da wata sarka da za a canza mata wallahi ni ai dadin ma al'amarin ne sakamakon kin san mutum da yasa aka ce ta samu wanda za ta aura dole ya zama cewa mutum ya yi farin ciki akan haka ai kai baka sani wannan abu farin ciki ne duka farin ciki soyayyarka ban gane ba ba ka ma gane wato haɓɓar ka ne ka ga na mu abin yi mana daɗi kawai ya za a yaga maka da wannan zance ka canza fuskanka kin san abin da yake faɗa wasatu kwarai kuwa yanzu wannan hafizin ɗanta ne to da Allah ne kuma kake nema a gaya maka abincin da ka ga ana karya ɗan da ba dan da ba na wani ba ai na ta ne wai shin kin ma san ko abin da ke faɗa amma ni ne kuma maka da labarin da ko kira sai da kai ta tsara dan kan shi ne ke nufi ka ga mun mushi nan za a yi tona mai na to ina so ba ta yi tana da ga ma ka san shi ya dai duk kula mu

alheri ana tabbatar da ana sa an yasa ana sa an yasa ana ba da ana sa a gaisa a gaisa da jama'a a gaisa a gaisa da jama'a a gaisa da jama'a yawa lamari ya a gaisa da jama'a har zan har ma Allah ya kawo mu wanda ake jira sun zo iyayen sun zo ya mun zo tun da mu ga alama ta iyayen ita amarya ba ko ba nan ba da yake daura wannan ne da Allah ina so ku dan saurare ni a gane shi amma da da ta abin da da ta da ta da ta kin kana uban yawo ko kuwa a'a ni wali ka je ka turo Alhaji Bashir yanzu kamar ni gani na uban yarinya ba zan daura aure da ita ka je ka turo Alhaji Bashir ya je ta wuce babu wani zancen magana sauran aure a wannan magana da tsara wanda da kana da ya ku gani ya ku da kuma magana haka ku ga aure ai ne zai ku aka zo da kuma karamar mutum mana haka ne zai ku karamin mutum Muhammad ya ka tsaya da kaza da kaza da kaza babu wani abu a duniya da zaka tambaye ni wanda nake da dama a kansa ban ma shi ba wannan magana tana da tsawo amma ina da bukatar ka tsaya mu zauna kan mu tattauna da kai in ji ana ni wannan abin da suka yi kai da Allah ba na son ga mutane amma kowa ya wace tafiyar yana ta kula gure kun ga abin da ya kasance saka Allah ya wannan wani abu ne na kurin da yake Allah bai shi ya kuma su suka san abin da yake tsakanin su amma ne kin ne kar ku da mu sai ka tabbata ne dan Allah ba ku ne ya ba da Allah ya ku ya ku ni sai magana za mu tattauna jini ki faruwa ya Allah ka ka samu da ce ai hakuri zama da Allah hakuri da Allah kun gani abin da ya faru da Allah da Allah ya hakuri yana kokin mu dangana ce ga ubangiji Allah ya amma shi kuma a kullum ku dan Allah yana kokarin shi kuma Allah za a yi bayan da zai yi ana wannan jama'a ta ne ko ta koma kuma sai dai mu yi hakuri wannan aure tun da bai ɗauri ba kuma sai mu Allah in Allah da in rakonsa sai kuma dole a baki in ba rabon sa bace kuma sai mai hakuri wannan an shine sanin ko ta koma kuma daura aure uban amarya kuma ya ki an ba shi baki daidai gurgudo bai lamunta ba kuma shi uban ango da shi da jama'a da Amina ango da mawaka ango kuma sai dai mai hakuri ga baki dai wannan ba ango nan ta shafa mun shi kadai ba har iyaye ango har Amina ango har mawaka ango wannan shine sale ko ta koma sai dai kuma mu yi hakuri kuma haka Allah ya so inda rabon ka har hudu ka dole ne a daura auren da kowa ba in ba rabon ka bace kuma ka samu ya kuri mun yadda mu ba ma Allah mu kama ka Thank you.

うん、いいよ、お父さん持っって。

yara kin yara kin da haihuwar ramammu yara kin a gaya maka ba za a auren maka da ya ba wannan da ya fito a kan amma an ba a sa'a biyu kana ta daga wannan godiya godiya ke wannan kana waje ayyuka Thank you.

Kano jalla babbar hausa yaro ko da mai ka zo an fita gari ba kano da dajin allah a bana ne masarautar kano ta cika shekara dubu da kafuwa saboda haka ne kamfanin sarauniya films production ke mota ba mai daraja mai ɗaukaka mai girma san kano alhaji dr ado bayero tare ɗaukacin hakimansa da 'yan majalisarsa mun wannan jiki wannan shiri tukunci ne ga duk daukacin jama'ar jihar kano da kuma masu kauna masarautar kano da jama'ar kano a ko'ina suke a cikin duniya allah taimaki mai martaba sun kano alhaji ado bayero allah ya ja zamaninsa allah ya ƙara jihar kano martaba da kwarjini a ko'ina a cikin duniya kanan babu mai eh, mata mai mota wasan dukkanin wanda ka san wanda yake shi shi ne eh, wanda bai zo wurin nan ba tun yi da rami na da gaba ya ce su suka zo da su alaji bashir su alaji ibrahim su alaji mutu kowa da kowa kai hatta mawaka da maroka da masu alagaitan nan duk sun zo ana su bushe mana kawai kowa ana jira ya fito ko gani ya fito kawai wannan magana wajen yaƙi da halin tijjani shi isa ba a so talaka yi arziki man ya ce a gari annoba ce ga masu kuɗi talaka in yi arziki yaran nan tun yana da kura a kansa ta ɗauke shi na nuna masa aikin kamfani muka biya kuɗi wani likita ya zo daga jamani saboda ma'aikatan kamfani in ya ba su umarni ba sa ɗauka su ne maza dariya san ko ne a kan shi ya yi kuɗi zai ci mana mutunci ni hafizu ne ya janyo min wannan ba bai nemi yake ba ba da ɗaya da mun sake haɗuwa ba kana muka rafa kamfani na to da yake cewa in je me zan masa to da cikin jama'a yi mana wulakanci muna cewa ma ya tsaya ma ya saurari ne ya saboda ya ce shi uban yaro yake so ya gani to da ka yi mana umbin muzan ta muka muka hakuri muka to da ka yace dai yana son ganin ka to ya irin wannan cin zarafin me na san gani na ko irin gidan nawa mai sun bai an yaziki kuma sai da ne masa bayanin cewa irin matsayina a wurin ka su shi kwata-kwata bai san wannan ba. ya fi zai gane ba a jama ne shi ba a halar badawi na gaya maka ni na wanke shi na goge shi na bayar yana gani a kamfani ya min halin kuruce bera na ce wajen rau yaron nan hafizu yaje ya yi bodarsa ina yi na hafizu ina yi gidan tijjani saboda haka alhaji duk da duk da wannan kaci ba za ka ina ganin ya kamata ka daure ka je na saboda hafizu ya shiga cikin wani irin matsalancin hali dole mu je mu ga duk yanda za a yi sai abin da Allah ya yi kuma shine mafi alkhairi amma ya kamata ka je din domin ka ji kalaman bakinsa wata ka san adam ba ya rasa wani hanzari ko sai je ji in irin wannan da zan iya ne to amma ta ba za ta jure aljama'a adil badawi yana faɗa ni ina faɗa ba ba zai yiwu ba ai ka san yadda lamarin yake mu dai da ma'aikan wannan yaro muke shike nan sani zan duba lamarin gani zan je eh. abin da ya alheri Allah ya to na ko sai mu je akwai amma ni da ya shi Allah dole ya da iya baba kudin kamfani na ne ya sata idan na aike shi banki ya rage ya botar iska ya ce za a biya ma'aikata ka za ka zama ya tafi na tata ai da ne ya kuɗi saboda ya sani to salamu alaikum na gode ta yi ma kuma ta dalla Thank you. sai ganin Allah ya kawo ni ɗan ɗaurin aure sun gaya min abin da ka faɗa sai na zo zan zo ɗin ni waye da ba zan zo ba ai kai nawa ne ni kuma naka ne hmm? wurin abin ne sai a gaya mu na ce cika. Ta ci da da ta ci da zo ce na ganta. Ta ci da aure sun gaya min komai ta tsani a cikin a sanya wa zuciyar ban sani a da salama. لكن تاكي ya تحرقها يا baka an ce ganin ka saboda akwai wasu bayanai da nake so mu tattauna da kai a bayan da mace wa na yi ba na rasa ya yi na ta a kana ta a da ruwan yana ta da nake ta maka cewa sun nuna mula sun to sun iya kwas ga shi har yanzu wani mu biyu ke ma iya kwas to na da kasa aka sake ne ba kamata maka bayani domin ka sai saboda haka yanzu ba wani abu da aka yi wani da abin ne wani da kake wani ne ba ka san shi ba baka san shi na saboda an ce ka to na gaske ya kamata yi ma ba wannan ya ke shi sa to zan yi musu waya a ai kamata sai da kanka a a a ne tijani wani ya zai tsammanin ba kai wani wanda tare da kai to zai fi kai wani to sun ganta kun ga sun ga cewa kai ne ba wani matsala to ba wani matsala tunda ba wani abu da nake yi daman kai nake so gani yan sai mu tashi sai kasance mu ji tare da kai ba wani alhamdulillah hakan yayi da sai da shi ba to shi ta da jama'a ku ga manta ta ni ne Allah da shugaba ya kawo yana tashin tashi abin da ya wuce ya kawo magana akan magana akan wace magana akan magana ta wannan auren yaron nan da yarinyar nan Allah ta zani duk maganar da yake ga maka yanzu Allah ta zani duk ba ka dauka ka hakuri mai haba Allah ta zani ya kamata maganar da yake ga maka dauka a gaban waɗannan yara saboda suna son junansu kada Allah ta zani wannan abu kuma sunan manzon Allah kuma sunan manzon Allah tana kama za a raya amma na hada baki amma bashir ban gane ka ba sai hakuri saboda hankali ya ɗauke saboda tunanin ka hagu da aka na iyakar shi sa tun farko ban riga na gane abin da ya tafi ba to ba damuwa ko Allah ya hakuri ba damuwa su ko Allah ya hakuri wannan abu a yi ya huce tunda kullum ma sallah ke so a rawa wannan al'amari Sama na kode, duk kusa mata da riko yake. tilin an yi kuɗi don haka ba a son aljaba a halil badawi kuɗi yanzu ka da yaron nan da motar garin su ma wahala take daga inda za ka je sai ka tafi can can ku ka shiga mota ka fi ta rafin sale sannan ka garzaya tafiyar mul saba'in ba mota amma matsiyacin ya yi kuɗi shine da wulaƙanci kuɗin sata kuɗin bawan nayin ka bari mana sai muka mukin ya cika sai ka fara tozo kai wulaƙanci ko dai sai yake a lallafa ya aura wannan fitina ma irin ta hafizu ni yaushe ma zan haɗa dangantaka da wannan ɗan ta halittar mazi toy kuna saunin da ganin da cikin fara a kullum da murmushi Durango wani matsala nan ma isa Allah ya ina miji a gidan Allah ya na gani alhamdulillah ba sa ga sai alheri wallahi ana ji kuma wallahi tallahi kai dai bari ina cikin wani idan bacin rai cewa ka faɗi magana kai a ce kai ne ka nemi alfarma a wurin shi amma yiri kawai da ya sa na yadda aka ɗaura wani aure to kai ne ka kama abin da aka yi nan wannan alai bashir ba yadda al'adar ta take ni na zauna da shi sama da shekara nan zina nan gida yadda nan gida ne gida to wani abin da zai kai hakuri inda Allah ya sa ka samu abin da ya sha karka je kan wannan magana ka rabu da shi rashin mutunci dukin aurensa ya riga ya saba baka ji abin da ake mun kirari ba jikan dillali ya kashe dubu ka hawa da dubu ka bar da shi mulatsanci ne muka duba ta yadda muka zo wannan zauna tare da shi ne kokarin kafa wannan gurin nasa ka san ai dukkan mana da ke fa yawo kai ya danne ni kadai ne na san wannan sai ba ga nasa gashi nan kam gashi ga kamar sa shi da wannan zai mutunci jikan dillali ne ba gaskiya ne ta zama na yin daɗi ba zai daɗi kan mutum da mutum na ya haka ne in dai cin mutunci abin yi ne a jiya ita yi ta an tambaye ka kafin maka bayani gaskiya ne gidanka ba ci ba ta haka kamar yan mutane ba zan yi ba na ba ci ba sha bayan kullum kana bari in je ɗebo abinci a su mm-hmm. amma ni da mahaifin yarinyar nan ya zo tijjani yadda ka sanya za a hannu ya dake ni da dake ka baba wai gida ba ci ba sha an bata ba su tara kirki to duk irin abubuwan da nake maka na kwadawa ba ka gane su ba don haka abin da nake so gaya maka a yanzu idan ka san kana son matanka zai ka yi ita amma wucin mutunci amana dan watan ba an zage hajiya ba ba an gane mata zafi ta. tun daga kamaranta a tsayira zafi ya bi ta mai ba za ki a ambaci sunan mamaci a zage shi tsara mata azaba ne za a wuna ko wata illa ta duniya ko wanda ke ce ta ce ya ba ba ba in ba yi ba kamar me ya faru ba ba tsakanin ni da tun daga kan mahaifiyarka mahaifiyarka ta yi zan ne ka gare ta ce ni din nan ni da ke so ba nan shi kuma ubangi ma da mai ne haka ubangi ne ka ki sai ka ga nun ja je haka suke gargawa ne na karshen karshe irin masu da talawa nan ne ba ba ba wasa da turawa suna ba su ma ba fulsu sau na tafi ta jawabi ba tafsiri a bakin su kalmar da ta zo a bakin dan ta cin nan nan ya zo ba yi na ɗauke ta aiki a kamfani ubansa ne ya kawo shi ubansa asalin sa koyar da yi yake tun daga kafan a kafin bu daga nan har zuwa da mazarar su suke ɗaukar taki su kai a tsar har ma ba su san takalmi ba kafar ta sai da kirki idan kurban ya tunkula sai ka kasa a kama abubuwan ko yadda nufa mai tunkule to abin da zan gaya maka sai mutum ke da wani da wani wani yaji ta kura ta uba daga wani a wani babu ba da son ji kana kuka nan da wani kana son matar ta ko wani ya to a ba ma Allah baba abu ne ka kai da hankalin nan baba dan Allah so da kai da Allah tun da yana abu ya zama ga cewa har da ku ake cewa mutunci a maganar nan ɗayan yana ko ɗan zinari ce ma na haƙura da ita ko Allah ya haƙura ko ɗan zinari ce ba na haƙura da ita ko ɗan ma baba ni da abin da kace ne ba zan kuskure abin nan ba saboda haka da abin da ka faɗa ba ba ina nan akan wannan magana ta yi abin da kake to kai tun da kai mana wannan Allah ya fara zuwa sarkar lahira ya zanga maka ita ba ba to hafizu wannan abu dai kaga yadda ya faru amma mu ba za mu hana ka ka je ba kamar da matarka ba ba ina da na hakura tun da gaji an ce tana da juna biyu idan kana da bukata kar ka ce fa mun takura mu ne ga yadda ya kasance ga irin cin mutuncin da aka yi mana ai ba tun da magana ta sa da ku a cikin wannan magana irin cin mutuncin da aka mana saboda haka ina ganin cewa ina riga na hakura da magana kenan duk abin da aka muku aini kamar ni aka yi wa. alai maka albarka alai maka albarka alai maka albarka na ji daɗi ke ka alai maka albarka alai maka albarka alai maka albarka <laughs> yaro baka san ma ba in da na yi haka da daɗewa zai yi amma yanzu na kashe bakin tsanya tun da aka ce mutumin da ya zaga ya babba shi ma ya rikice da yake ya san kare ne shi <laughs> su nake kwana da su nake ba su gashi na je na tura na je an tura amma shi duka ke da an da da na gama har yanzu zo ba a zato na gani nake ko baki ba ha ba kima da wannan da magana ce wannan to ina zuwa kuma to ina aikawa to amma mu gaskiya ba su kyauta ma. ba duk da dai na ta abubuwan da suka faru a baya amma abin da ya riga ya faru ya faru shi dai kuma kawai a haɗa ai haƙuri to na ji abin da ya faru wannan ba ɗansu ba ne ni kin sani ne ni ba na ganin laifin ya fito laifin alhaji shi baban shi ne shi ke ne domin shi ana wani abu da aka yi da shi su iyayen nasu da suka ki zuwa ni kawai su nake ganin ne me aka yi musu kin san wannan gaba ta yaya na tijjani da alhaji bashir a ƙallarin ta kai shekara ashirin da biyar ashirin da biyar amma har yanzu wani abu bai wuce a wajen su to mene ne abin duniya duk abin duniya idan aka sa haƙuri a cikin shi mai wucewa ne yanzu na wani abu ai ya riga ya wuce ya riga ya wuce ne da ya wuce ba ga mara da sinannen kuka an gaya ni ya hana bacci a gidan ita kanta uwa ba samun bacci da su Thank you. na farko ko da na ina wannan ko ina da ina da ina Ina mu na ganin lafiya da ina da ina da ina da lafiya ba lafiya ne Ina na afsani wallahi kun ga Ina ba ku gama ba ko wallahi shine ya muka ce ne Ina ku gama ka kan yaro Ina da wani masa a kasan Ina a'a to a kan arziki Ina ban da abu Thank you.

to da an haifi daɗin sai ka ce wai sai kuke mu tattara dangin mu gaba ɗaya mu zo mu tare a gidan ku ana ta abin ba ya cikin abu ne na shari'a ai an kamanta yanzu ba kayan yaro bane muka kawo ba an ja lokaci da ya an muku ko ba a yi ba yau ya nawa da haihuwa yaro har ya yi wayo ba to mun dai fita kunya ba dai a fita kunya ba a biya ku haƙƙin ku ga kayan bebi na an haɗo kuma an kawo ko kuma ba ba magana ku zaddaro ku zo ku zo na ai ba taso ba to ai ba ku kai wai za ku nada ɗaya ko biyu wanda ya zama yin dole a kai ya ishi gariya ni uwarsa ce ko a lahirawa zai gani ga bayan barka na haka ya za a haka a baki ko da yake ma na manta ban gaya muku ba mun yi kawo rawo an ga muku sunanta ne ba lalle ne in tambaya ba ko da yake dai duk musulmi bai wuce muhammadu ba kun kawo mana ba tunda dai kun kun yanka ai shi kenan a mun yanka mai kan rago yaro haka dan gata to in kun gara ma ku samu da Muhammadu muke kira sa dan duk dan musulmi bai wuce Muhammadu ba kan ya hai ya buka da ta na an mai ga shi na cikin danginsa ta ce ka ci mm. da ran da zai rawa mu dai fatar da zamu ke kuma zo kuma yanzu mu ga mu ga kamannin sa ko kuma gida yau ko daji ina shi alhamdulillah mata da mu ba alhaji daga gida alhaji bashir mai kani kawo alhaji bashir ce jariri kenan na gurin ku wannan muka kawo na jariri jiddi da kar ku gara ba mu zo ba wannan da ayyuka ne suka yi mana yawa shine dai kullum muna sa rana yau dai muka cewa bari mu zo mu dai mu ka a kan alhaji yanzu kuka samu lokaci da tun da kun samu lokaci suna zuwa zancen jibirin wanzani kun kwaje mun ce za mu tawo da shi zancen uku uku da bulle da za a yi wa yaro dole ya ɗauko gado kowa ya bar gida gida ya bar ina da shi gado bari a ɗaura kayan daga sama dai duk fa kayan jariri ne wannan uban ta ya fito ta ko Allah ya raya mana a dan dangi ne dole a mai kan arziki rigijin ya girma ta yi taro a tsaruka a kowa a lalji mutum ta ta ciwon ba ta za ta shawar da jikan ta ba a haɗarin gidan arziki ne a tsaruka a neman da ɗanka ni da ya ce ba mu ba a tasa a zauna lafiya idan yau ya zauna lafiya to nan ba gurin da zai zama ya zauna lafiya don haka ya hada da kayan da yaron aje duk inda za a kai shi aje ya kamata ya a raba da da uwarsa ba hakuri za a yi a rika sanya yaji yau za mu fara kada za ku zo da kwana ku zafi ku kai mata ku ce kai duk inda za a je a kai yaron aje a kai amma ta ta ba za ta dace shi ba daga nan jini ya daina addu'a kada ku zo zuwa da kwana. Kuma ya riga ya haɗu tun da har ya haɗu an haifa. abin ya ko yanzu muhammadu mu je ana lara ku yanzu yara wanda mala'ikan yaron ne isa ne yanzu ne aka za a bai wannan abun aka ba ta iya wani abu aka zai sami ya ce baka a ba shi haƙuri amma dai kina ji na ta ce miki magana ga abin da yake mu amma yanzu ya za a dole a je a sami ko ba ido za mu saba yanzu yaron nan ma da da uwar kama wani irin su kani ba ya yi ba da Allah gare ka ka dubi da ke tsakanin yi da su tun ta baya kamar da komai da komai da idan a da a da sun baya a kwanace ne na kwanace ka to kawai wannan abu da ya zo ka tabbatar da ba a haihuwa ɗan wani ka zo da an yi ni ma mutu kai ka haihu to dan soyayya da take tsakanin ina so ka ɗauki duk soyayya da kake min kamar da ka kai ga kanta na domin kuwa dama idan kana son uwa mijin ta yi to wani wannan za a kasa ta kashi biyu a dora magana to duk da an bai yi aure da kowa ina ga da ina na ta maka wani za a aure da wata wani dole ne sai yanda ake ciki sai wani kiji tsani Allah tun da bai kaddara aure tsakanin da kai ba dole mu hakura dama to yayin nan kamu da muka yi karshen ta kenan wannan to yayin kuma ta karshen ta kenan to kuma wannan yaro kamar kai ta haife shi ya haƙuri dukkanin abin da ya faru a baya don Allah don annabi ina na na ɗanka ka bar shi ya wuce. Gaskiya da na hau kafan zuciya na hau dokin zuciya wanda idan ya ɗauke ni ban san inda zai aje ba domin inda zai aje ni Allah da inda san wurin domin a garin nan ba jin akwai wurin da ya isa yi min abin da aka yi min a kai kuma in zo a fara. kuma sannan a zo a tsara maimaitawa amma ma aiki ta da kullum bin ka bari kishiya da rana ai bai ta hakuri duk bai ta zo inda wannan al'amari daman sai an ce ka za a baka hakuri amma fuska ɗaya kawai zan kalli wannan al'amari da kika faɗa da cewa duba Allah to dukkan abin da aka kama Allah dole ka san abin da za ka yi a kai to amma hakika ni na san da irin matakin da zan dauka domin har na yi alkawari ta ta zuwa ba ba za ta tayar da dan yikan ayyukan haba tafiya jami an ga tunani ya karata su ana ba ka ne yikan ka ji sama wani dole ko ba a haɗa wannan zumunci ba an haɗa da an haɗu kuma ba wanda za mu ba wanda ba zan yi kenan zo a zo a nan haba ta teja haba ta kuka Allah ka hakuri a kawo dukiya ruwan sama amin ala masuka dan Allah dan annabi ni dai ba na dan Allah dan Allah ba wani da zai kuma ba san wani sai da ba ku da hada da duk da inda aka samu bacin rai dole ba a hada da hakuri wa dan da mutum ne ba ko haka bane haka ko wasu da ke dan sunna Allah yake tambaye ki sallallahu alaihi wasallam yadda kike yin shi ne ya yake kare ni to me ne zaki ka san da abin da ya tsanani ai da ko da annabi ya faɗa to ku la ta garab la ta garab kar ka yi ciwo duk abin da ya tsanani da sa an yana duka ba ko me ya zafi je maganin da an Allah da annabi abin da nake son dan Allah da annabi duk ba da da Allah ya kowa ba da masa amma dan Allah gaskiya na kai ta kawo gurkin zuciya akan wannan magana tun da har sun kai da sun mutane ba kuma sun ba hakuri akan wannan abu dan Allah na annabi ku hakura kuma da komai ba ko da Allah kuma zama uwa ga baki ɗaya kuma akwai wanda hakura a samu a tsakanin dan Allah dan annabi ku hakura aure da kuma da cikin ne ne na hakura na kuma yafi na amsa laifi na da nayi to shi Allah da ya hakura a shi kenan ko Allah ya tajirin fatiha saboda haka mun gode do da zo annabi tijjani zan yi wani bayani a nan amma ba na son ya daɗa kayan maka da hankali inda magana ce ta sarku ni dai magana da tsawon da nan ba ki bai rubuta da kansu ba ni ne ne cikin kitabi ne cikin kitabi da yake a wannan lokaci in ka kasa yana nufin ka da zamuta sai ka yanke da zamuta yanzu kuma da yake yin zan yana yin aljanna da na mutu akan wannan tarafi ba za ba hada waɗannan auren waɗannan yara ba wanda kuma rahama ba zan gamu ba ba sai dan ana yi sai na rasul Allah ya cece mu ni na haka sai dai Allah ya lafi mana kuma da mai ta hali kuma irin nawa aka wadanta aka kuma ya kirye shi in ya daina in ya mutu kuwa shi da ya kama sai dai har ya kama ya kama lalan wallahi ni na sa aka dau biro da takarda ya rubuta kitan kitabi mun kuwa ta Allah wata rabon na ma'ajina wa. Amma da ya rage yin yanzu a tsakanin da ina za a dabura da biyu. Amma da ya a nan sani ba. da yi magana ne wani gurnani kamar zan mata sai ya hakura ya ɗin kuma ya haɗa shi da uba da ta ce to yanzu ne Allah ya kare ni sannan ka zo na tona a kai na asiri a gaban ka dan ka yaje ni dan Allah ne yake nufi na da rahama shi yasa na an ta wannan dai to Allah zai amsa a mai da auren nan komai ya shi wannan abun Allah ko ta labarin ma ba wa sauka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah

ke ma dole ne ne mugafara a gaban ki kawai ba dan Allah sai wannan ya zai da ke wani ama ya zai da dan girman rabbil alamin Allah ba ka san kin da na da mutum ba na san kutu kutu da kai da abu kuma yanzu ka zo kana wani kukan da ba kan dogaro ai wannan iya nan a cikin da za a yarka mun kuduma a sai ya yi suwai ba to dukkan abin da ya ya faru a baya ya wuce kina ji na ba kina ji to dan haka yanzu za ki koma gidan miji ba kuma ne da hafizu har ila na dara kuma in Allah ya dace kun kai mu kabari eh ku da rayuwar ku ale muku albarka ale muku albarka ale muku albarka wai wai wai an yi na kowa jin daɗi eh, eh. Allah ba ta ba har haka ka aiki sannan da irin ta da muka yi mu ba yi mana irin wannan ba iyayenmu da kakanninmu da za a mai da yara gidan miji sai ka dana layya layya layyarwa a bance ka ke nake so dan sake na cikin raina ya matan da wanda a zauna lafiya a lafiya duk wani abu da zai kawo na sabanin tsakanin harshe da hakuri masu abawa ake a zai da hakuri yawa Allah ya muku albarka mu ga ba abin da za mu ci a nan sai godiya da wannan aure ne da rigingimu da ake ciki da wani abu shi ne da ake kira kai zuwa da san Allah ba da san mutum ba wallahi kuwa dan da wanda ya san yadda aka tafi kai nuwa ko ga nan sai yarwa to mu dai za mu koma ba da ai ba ma da kwai ma da da wallahi ai ba da Waka waka na daɗi. Kamar da ni ba kamar da gani haka ni mana ke gana ka sani a gare ka ba wani tsayi ne mun sallama mai Kulawar da aburina ta zawon da nake kauna don zuciyar mu ta sannu zuwa mu ji daɗi.